Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba fatan an tashi lafiya. Binta Suleimani ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke fashirin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da karashin labaran duniya tobinta a najeriya kwararru kan harkokin tattalin arziki da masana kimiyyar halayya da zamantakewar dan adam da kuma talakawan kasar sun fara mayar da martani akan alkaluman da hukumar kula da lamurran ƙididdiga da bincike kan sha'anin ci gaba ta ƙasar wato national bureau for statistics nbs ta fitar a makon jiya game da mizanin talauci da 'yan najeriya ke fuskantar mahmud ibrahim kwari daga kano ya aiko mana da rahoto kan batun Alkalman na kunshe ne cikin wani rahoto da hukumar ta nbs ta wallafa a ranar alhamis din makon jiya wanda ya nuna daga cikin kiyasin yawan 'yan najeriya miliyan 200 fiye da miliyan 133 na cikin kangin rayuwa saboda tsananin talauci daga cikin wannan adadi in ji rahoton mutane miliyan 86 mazauna yankin arewacin najeriya ne rahoton ya biyo bayan wani kwarya-kwaryen bincike ne na tsawon shekara guda da hukumar ta nbs ta yi a jihohi 36 da yankin abuja bisa haɗin gwiwa da wasu hukumomin ƙetare da suka hada da unicef da kuma undp shekaru kamar goma sha biyar da suka wuce ina noma ko kuma ina sayan abincin da zan ci a shekara ko shekara ɗaya da rabi amma a yanzu wallahi da kyar zan samu abin da na sai kwano ɗaya ma ɗaya goma sha hudu matata ɗaya ya zace asibiti wa ke zantan asibiti yanzu haka ina da mara lafiya guda biyu a gida suna gida a kwanci ismail muhammad dambata ni sama'ila ni ma ina cikin talauci. wala ina ciki dalili yanzu ni mai sana'a hannu ne amma saboda talaucin yanzu na fi sati hudu ban yi aiki ba eh, rayuwa ta yi tsada wasu 'yan najeriya kenan dangane da wannan rahoto na hukumar mbs magidanta dubu hamsin da shida ne aka tattauna da su kan yanayin rayuwa a fannoni daban-daban a yayin binciken inda sakamakon ya nuna mazauna jihar sokoto na kan gaba wajen fuskantar wannan kalubale dr abdulrazak ibrahim fage masanin tattalin arziki ne a jami'ar bayar kano ya ce baya ga kalubalen tsaro da karancin masana'antu a galibin jihohin arewacin najeriya akwai karin matsaloli da suka jefa lardin arewa cikin wannan yanayi. Akwai tsare-tsare da gwamnati take yi wanda ba sa taimakawa arewacin Najeriya. Misali idan ka duba baya ga kudin man fetur da ake akan raba, a kudin da aka fi samu a yanzu za a iya cewa haraje-haraje musamman wannan haraji na BAT. Shi haraji na BAT duk gari ko duk kasuwar da aka siya abu a nan ya kamata a ce an biya wannan harajin to amma sai a rinka tare harajin misali daga lagos daga ogun a kamfaninnika gwamnatin lagos da gwamnatin ogun sai su karba a nasu bangaren masu nazari kan kimiyyar halayya da zamantakewar biladama sun ce rahoton na hukumar mbs ya ƙara haske yadda talauci ke barazana ga tsarin zamantakewa a tsakanin 'yan najeriya shi dan adam bukatunsa akasari ba sa samuwa idan babu walwala kuma walwalar dan adam ba za ta samu ba sai yana samun abin tasirifi. Farfesa Abdullahi Mai Kana Madaki na masanin kimiyyar halayya da zamantakewar ɗan Adam a Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud. ne da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan masu sauraro za a mana afuwa saboda tangarɗar na'ura da muka samu. Ecuador ta ci nasara kan kasa da goals guda biyu. Ya ma kamata goals uku ne amma an cire goal ɗaya saboda offside. yanzu da aka kammala wasan na ga cewa yan kata ba su ji daɗi ba ko kaɗan amma yan ecuador a cikin murna suke sosai sosai saboda sun ci nasara to waɗanne wasanni ne za a buga a yau litinin gobe senegal za su buga da netherlands bayan su kuma usa za su buga da wales to kali da yake kayi batun senegal wacce ita ce kasar afirka da za ta fara fafatawa yaya wannan wasa zai kasance duba da cewa babu sadio mane a tawagar ta senegal to ko da yake ba sadio mane senegal suna da 'yan wasa da yawa da za su taimaka musu 'yan wasa kaman kaman ismaila sar da yake buga ma watford uh, england akwai Fafima Tassar shi ma yana buga England uh, Tottenham Hotspur he kuma uh, 'yan wasa kamar uh, Mendy da yake buga da Leicester, uh, Leicester City uh, da Idrissa Gay da yake buga Everton uh, da dai sauran 'yan wasa ina tsammani cewa Senegal za ta shiga wasan da da niyan nuna cewa ko da yake sadio mane ba zai kasance ba sauran 'yan wasan za su so su nuna cewa su ma da zafi suke bayan senegal muna sa ido mu ga meye usa za su yi usa su ma suna da 'yan wasa masu fasali To madalla Kale Abdu kenan ɗaya daga cikin wakilan da murya Amurka ta tura ƙasar Qatar. Masu sauraro kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirinmu na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mada shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru da korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba don bin kadu a tabbatar da adalci. A yau za mu ɗaura kan ƙungiyar ƙorafin masu gwanjan kaya ta najeriya da ke zargin hukumar yaƙi da fasakwabrir da fara fa a gwanjan kaya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel. masu gwanjan kaya ta Najeriya ta zargi hukumar yaƙi da fasa kwabri wato kwastin da rufa-rufa a lamarin gwanjan kayan da ta kwace musamman motoci. Ƙungiyar masu gwanjan kayan da ta bakin shugabanta Alhaji Musa Kura Abubakar ta kawo hotunan wasu motoci ce lafiyayyu ne amma aka sayar da su kan kuɗi ƙalilan ga masu uwa a gindin murhu a hukumar. haka kuma ƙungiyar ta ce ta bi ƙa'idoji wajen yin rijista da hukumar amma ba a dama da su a harkokin gwanjan kaya lamarin da suka ce tamkar yin zagon ƙasa ne ga kudaden shigar gwamnati da ake samu daga hukumar ga ci gaban hira da shugaban kungiyar masu gwanjan kaya alhaji musa kura ganin ma magana kan zargin da kuke yi wa ita hukumar kwastam eh, waɗannan motoci da kake magana da ake kira kira hukumar ta ce dan da ke su ake yi je eh, kai dariya na baka ma kenan ah, to dan da ke su a yi ake dan da ke su an nuna mana mana haba mu amma ah, nasu ah, mun yadda a takarda ga abin da aka faɗa amma a kai mu kamfanin da ake nan da kewa ake kai kafin motocin nan an kuma wani abu muka faɗa ba faɗa mana ne zargin na kuna nufin kawai ana sayarwa wasu mutane motoci ne kamar a basu kyauta kyauta kenan su je su ci gaba da shine zargin mu zargin mu kuma haka magana take ai ba ke garin bayani ba a ah, wani karin bayani kake so na gaya maka zargin mu kenan ana da kuma to ka gaya mu wai ina aka samo daga wani littafi ne daga littafi sun ce daga littafin custom ne amma duk wani abu na gwanjo yana karkashin bpp ni ba ni na faɗa ba doka ce doka kuma national assembly act ne saboda kar ma wani ya ce ni na faɗa wai ko don a'a act ne national assembly da ya kafa bpp duk wani harkar gwanjo ko siya da sayarwa a karkashin ta yake amma in su kwastom suna da wata doka da bai kawo su karkashin bpp ba to wannan wani abu ne daban amma kuma mu abin da nake gaya maka ni an karɓi kuɗi na naira dubu biyar a kan maganar an mun rijista za a dinga bani wanzu a custom kuma ba a bani ba an ce ba za a yi da ni ba menene dalili an ce wai hukumar mu ta kai custom kotu to kotu ni da lokacin da aka hukumar kwastom kotu ba ni ne shugaba ba kuma da na shigo allah ya kawo ni cikin wannan ah, ya bada wannan shugabanci abinda na fara yi na ce a je a samu legal department na bangaren doka na custom su zo mu zauna da su duk da ba ni na kai karar nan ba amma ai kujera ce ba mutumin da yake kai ba ne domin ita kujera tana nan mutum zai hau zai tashi alhaji musa juma magana da ake yi eh. kaddara duka maganganun da kuke faɗa din nan ma a ce haka ne eh. Eh, tsakaninka da allah inda ku ake bawa waɗannan motoci naira dubu goma goma nan za ku yi wannan magana mu to ai mu ba mu ce a ba mu ai duk abin da muke yi mu yan gwanjo ne a mudin lalai ne ba a ɗauka a bamu mu ake mu sayar mu mu ne tsakanin mai siya ne mai sayarwa in sun ba kamar yadda suke yanzu direct auction allocation mu suka ba mu shela sai mun yi shela ai ka'ida ne ina mai tabbatar ma wasu in sun je hirar nan za su ce da ku ake bawa motocin nan hmm. da kuma shiru za ku ya ci gaba da eh, cin riba ba tare da kun yi ko da ba ba mu an ba mu an ga haka? ka ba mu mana tukunna an mun yi haka sai ka kawo mu da hujja amma mun mun kawo hujja mun kawo maka hujja ai kai hasashe kake yi mu kuma hujja ne da mu a hannun mu shi to kun motocin da ka nuna min a nan na na ka nuna wasu hotuna na da gaske eh. eh ga sunan ai da lord numbers din da muna da takardun sa ai eh, to ka san ko mota yadda take ba wai a ido ne ake gane lafiyanta ba ba mamaki yanzu eh, yadda aka faɗa din nan wayannan motocin ko gyara su za a yi akwai motar da sai an kashe makudan kuɗaɗe ko gyara za ta yi mata yanzu tana nema ka kai ni inda ba na so in je kuma ba na son mu kai ga haka kana nema ka kai ni in yi wani magana amma ba mu kai fagen yin wannan maganar ba wace magana ce da har ba za maganar takardun da ake siyarwa din mm-hmm. ai ba takardun da ba ba farashin da aka bayar ah, aka rubuta akan takardun haka ake sayar da takardun ba amma ni na sayi mota ɗaya a Bini Volvo truck naira miliyan biyar a irin wannan takardan kuma na yi ne don in kafa shaida kuma mota tana nan miliyan biyar na siye ta ita ita ma ta gwanzo ta gwanzo ne a eh, gani e nawa ya kamata ita ma irin ta dubu goma goma wannan ce a sai da ita dubu ta motar da za ka sai da ita miliyan biyar ko miliyan hudu a ce an sai da ita a naira dubu tamanin duk irin waɗannan ɗin ne to yanzu kai da ka saya miliyan biyar nawa za ka sayar kenan na siya ne dan kafa hujja domin ni ba na kwai na sai da zakara domin ne magana yanzu za a ce ba haka bane to ni na siya da kuɗi na wato ma'ana kai zargin da kake abin da yake kan takarda daban in an zo karban kuɗi kuma daban wannan haka yake kun kuma ƙarya ne ni na saya na sayi ɗaya ya nuna kuma tana nan a ƙasa zan kai ka ka ganta in kana so ka ganta ka ɗau hoto ka buga duniya su gani wato ma'ana jami'an ne za su fito da takarda su su ce ma ga takarda ma kai kaza za ka biya sai ka amince ya ni dai ban sani ba amma ni dai na sayi takarda kuma ta gwanjan custom direct auction allocation a bini wanda na tura ya je ya so min da ya sayar min da ya sayi mota alhaji uba bauchi eh amma an baka wani receipt ko kuma wancan na ba ba zan sai gaibu ne an bani receipt mana na miliyan na miliyoyi na miliyan na miliyoyi a ah, to yin haka ne kudin sun koma aljihun gwamnati kenan a a'a abinda za ka abinda za ka abinda za a baka abinda za a sayar maka da shi daban abin da za a sa wa gwamnati a cikin akaunta daban. Yawwa to ai zargin magana da muke yi eh, eh Tunda ga ai magana eh, ta ma. ta yanzu ba na gaya maka ba ba na nuna maka wata mota ba Mercedes CLK ko GLK ba nuna maka ba na nuna maka hoton ta ai kuma na nuna maka kudin da aka sayar da ita. Alhaji Musa a ƙarshe eh. yi mana sharhi menene kuke zargin gaba ta a takaici custom tana yi yanzu ƙarƙashin shi shugaba Hamid Ali. Mu ba zargi muke yi ba muna da takardu a hannu in ka ce zargi kaga ba mu da shaida to amma ni abin da nake faɗa shi abdullahi aliyu ko waye sunan shi ka ce mishi ni musa kurana ce akwai takardu a hannuna wanda controller ad sunusi ya sa wa hannu wanda ya ba shi eh, eh, iko ko ya ba shi izinin ya sa hannu controller general na, na custom wannan takardun suna hannuna kuma suna hannun jami'a, abin mu su zo su ce karya ne ba haka magana take ba. A makon da ya gabata hukumar kwastam ta bakin mukaddashin kakakinta Abdullahi Aliyu mai wada ta yi watsi da zargin da zayyana cewa motocin da 'yan gwanjan ke magana matattu ne da akan murƙushe ta zan sake sarrafa su. so da farko abin da nake so nuna musu cewa tun da colonel hamid ibrahim ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya me doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai ci to abu abin da doka ta ce abin da ya zo farko da ya zo a kan kayakin nan da suke shiga overtime ko cgo abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar custom ba ko a najeriya gaba daya wanda duk wani ɗan najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su sha takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba custom ba shi sannan kuma ba ɗan uwan wani custom bane ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana na a website din app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi su daga lokacin da aka fara wannan abin zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani ɗan Najeriya da dama da zai fa'idanta da wannan abu to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani yafi kai kanka zaka bani an ka ce a ba dan Najeriya dama kowa ya you bid da akwai abin da ke kira bidin ban san yadda zan faɗe shi da Hausa ba wannan bidin din ka je ka yi duk wanda ya zama highest bidder at the end za a turo ma email a gani ga inda mota take ka je ka ɗauka. na farko kenan na biyu motocin da suke magana a kansu da kwai motoci da muke kira scraps scraps shine motocin da sun riga sun zama kamar sun tashi aiki so yanzu idan ka ɗauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma ɗaukan kayan um, ya ake cewa kayan fasakauri suka zo suka ƙara karɓar wannan motocin suka gyara suka ringa ɗibar shinkafa ko ɗibar wiwi ko ɗibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar doka abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap abinda ya kamata a yi musu shine a samu kamfani wanda aka sani yana da abin ake kira reputation na wanda suke melting karfe a dawo da shi a amfani da shi abu da kuma da muke kira material reuse a sake su ko recycling sorry recycling ne wannan so ake amfani da wannan abubuwa a amfani da su zo su daddatsa motocin nan ko a cikin wannan sun ma zama mana kamar nuisance a cikin duk in ka je customs in ka je in ka da kanka idanuwanka wannan yake da suna a ofishi na customs da ke kasar za ga motocin ga sunan azube su a allocation ake ana ba smelting companies su zo su karba su daddatsa su a wayansu ma a cikin cikin wurin za su daddatsa su za su sassara su sannan sai su hada su tafi da su a scrap a je a sake yin wani abu da su sannan kuma kwanaki ma motocin mu kanmu wanda muke amfani da su wanda aka yi gwanjan su su kansu wayannan motocin an yi amfani da su auctioneers wajen auctioning wayannan motocin ta hanyar su aka yi motocin customs idan ka kama kaya ba kana kama kaya ba kawai sai ka je kai gwanjan su da kwai wa'adin da wannan abin yake da shi na wanda za ka yi amfani da shi farko in ka kama kaya za ka ba da wannan lokacin in ka ba da wannan lokacin ba kana kama kaya ba za ka je kawai ka je ka kai gwanjan su sai ka kai su kotu da kwai abin da ake kira court condemnation so in an yi court condemnation sannan sai ka zo sannan a zo a yi magana auction wannan kuma court condemnation speed wannan gudu na lokaci sauri da za a amfani da shi a court condemnation ba custom bace za ta yi za ta yi determining face in saurinsa wannan za ka kai federal high court uh, court kai filing condemnation uh, in ka kai federal high court su kotu su su alkali zai duba ga wannan kayan sun canza a forfeiting in su to federal government ya zamanto sun zama kayayyakin mallaka ma gwamnati ba kwastam ba an mallaka ma gwamnati so kaga da kwai doka da kwai ka'ida ba wai da kaya sun zo ba kawai suna zuwa wani kayan ma yana litigation yana da kwai da kwai da kwai kara an kai a kotu akan kayan ko bawai ba wai kaya kana zuwa kana kama ba kawai sai ka tafi sai ka fara gwanjan su ba ba haka ake yi ba sai ka kai kotu yadda kakakin hukumar kwastan kenan abdullahi aliyu mai wada masu sauraro a nan muka karshen wannan shiri a kuma za mu saka ido domin shiri da lamarin yadda gwanjan kaya ke tafiya a hukumar kwastan domin dawowa don sanar da ku sai a biyo mako mai zuwa idan allah ya kai mu don jin wani sabon shiri yanzu a madadin abokin aiki na nasira da mai kaya nisar fila hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. ma madalla an gaishe kasar sarfila Hashim Gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani barikin soja da kuma wani gari a arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe sojoji tara 'yan sanda biyu da kuma wasu fararen hula in ji majiyoyin tsaro da kuma mazauna wuraren a lahadi wanda shine tashin hankali na baya-bayan nan a yankin. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleimani yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya. Ma'assalam.